Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji yadda ta kaya dangane da shari'ar shugaban kungiyar kudaye na Maradi, Audu Neto da aka gudanar a yau. Jami'an 'yan sanda sun kama wasu kayayyakin fasa kwabri a Arlit. An fara samun hanyoyin ciwo kan matsalar ruwa a Agadez. A shirin musamman muna ɗauke da rahoto kan ayyukan tsaftace birnin Doso a dalilin sallar samun incin kai ta uku ga watan Ut mai zuwa. A yau aka gurfanar da ɗan ƙungiyar farar hula Audu Dannaito a gaban kotun Maraɗi. Audu Dannaito wanda kuma shine shugaban ƙungiyar kudaye a jihar Maraɗin an tsare shi ne tun ranar sha 14 ga watan nan na juye da muke ciki. Bayan wani ɗan takaitaccen lokaci na musanyar bayanai a mayar da shari'ar sai da makonni biyu masu zuwa. Lauyan da ke kare Abdu Dannaito, Metar Ibrahim Umaru ya yi wa Muhammad da Maman wakilinmu na Maraɗi ƙarin bayani. abdul dan neto dossier biyu gare shi Dossier guda na harin wanda gubernar da sarkin jiratawa suka kawo kara to wannan dossier da aka kiraye shi shi abdul dan neto yana nan fasko yana hannu yana kasu amma wanda suka kawo karan ba su zo ba don kasabilin da ba su zo ba shi yasa aka daga har sati biyu a shaida musu ga an daga shari'a nan da sati biyu kamsa in Allah goda mu muna da lahiya mu zo a yi shari'a bisa wannan na dossier na hari dosiye na biyu wanda ke concernant Mary. shi mun hwara da ba bisa shi mun kai inda mun samu matsala shaida tunda su sun kawo kara sun ce ba a saida ko guda ba don ka shi ya ce akwai inda aka saida don ka yanzu shi ne aka daga shi ma wannan dose na biyu har a je a yi consta a gani wace hanya ce an saida ta ko ba a saida ta ba kuma amma mutane wanda ke kusa makwabta a tambaye su kun shaida wagga hanya an saida ta hal an fara aiki bisita ko ba a saida ta ba sa'an nan za mu dawo in ya so mu ci gaba da shari'a mu A yau aka salami bana Ibrahim ɗan jam'iyyar Modern Lumana Afirka bayan ya share wata ɗaya a gidan ya mai Shi dai bana Ibrahim kotu ta yanke masa hukuncin zaman kasa ne na watanni uku biyun dai na kasan waje ne a dalilin wasu bayanai da ya yi da ke iya kawo cikas ga hukuncin shari'a. A ranar sha uku ga watan Juye ne aka bayyana sakamakon shari'a kan wannan lamari da ke tsakaninsa da hukuma. A shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku labarin cewa 'yan majalisar dokoki na kasashen kungiyar yawo da Mauritani da kuma Chadi na fatan kayyade aihuwa na ganin cewa duka mace ba ta wuce aihuwar yaro uku ba. Wannan kuwa domin ganin wato an rage yawan aihuwa da rabi daga nan zuwa shekarar 2030. Shugaban kungiyar farar hula Voix de Sanvoix Nasiru Saidu na ganin cewa kokarin gamsar da al'ummomi su yi tsaki da wannan tsari na iya janyo matsala. a yi taro burkina a yi niyya ko a sa yanayi na siyasa a ɗauke wata niyya shi wani abu ne na da kuma babban magana ta azaka a tunkari talakawa a kwatanta musu wannan abu su yi aiki da shi cikin gidajensu kowa da kowa shi ma wani aiki ne na daba. kuma nan ne ma matsalar take tunda nan ne zaka gani harka addini ta shigo harka al'ada ta shigo harka tabi'o'in mutane waɗanda suke rike da hujjoji na su yi 'ya'ya da yawa sun shigo sun kabri wa ganiya ta mahukumta ko kuma niyya ta sai da yawo gaba ɗaya ta yan majalisar dokoki kenan yanzu shugabanni in sun ka koma kasashen su za su gane matsala ingantatta wadda akwai ta wannan bangare na a tunkari talakawa a gaya musu wannan magana sake halaye na aksan mutane su yi su bari 'ya'ya da yawa domin su samu a abubuwan da ya kamata a yi amma in ka diba akwai wuya ka ba talaka ingantaccen hujja bisa ga cewa mu da an miliyan goma sha takwas idan mun yawa na abba mu iya ci da kamo ko muke da talauci Shidda daga cikin mashawarta tara na karamar hukumar eh, Ishirnawa Departement ɗin Kance sun aje takardar neman tsige magajin garin ranar 24 ga watan Juye da muke ciki. Sun zargi magajin garin da rashin gudanar da ayyukan gina yankin tun hawansa kan karagar shugabanci a shekarar 2011. Haka kuma sun zarge sa da rashin tabbatar da haske wajen tafiyar da harkokin kuɗaɗe da kuma karkata akalar cimaka da ya kamata a sayarwa al'umma a farashi mai rahusa. a cikin wata a wasiƙa da suka aika wa prefen kance mashawartan sun bayyana cewa an rufe ma'aikatar magajin garin sannan kuma jami'i mai kula da samar da takardun zaman ƙasa ya je garin su mata mai da girgam an sake zaɓar gabduwan muhammad a matsayin magajin garin karamar hukumar karkar ingal an gudanar da zaben ne a ranar litinin da ta gabata zaben ya kuma sami halartar ilahirin mashawarta takwas da hukumar ta kumsa gabduwan muhammad wanda aka zaba a matsayin magashin gari a shekarar 2011 an tsige shi a shekarar 2015 yanzu kuma an ya sake kasancewa magashin garin ingal wato mai nisan kilomita 150 a kudu maso yamma da agadas ya maye gurbin Muhammad Mamman Ilo wanda taron majalisar ministoci na talatin ga watan Juwan wato da ya gabata ya tsige. A shi ne aka kawo ko kuma a shi ne aka yi wata haduwa a fadar sarkin gingime tsakanin prefe da kuma masu fada a shi na garin makasudin haɗuwar shine wato wayar da kan matasa da iyayensu dangane da illar shan miyagun kwayoyi da kuma sauran magunguna da ake saidawa a kasuwar bayan fage farfen gingimi isifu Sido ya yi Allah wadai da yadda harkokin al'umma ke taɓarɓarewa, wato kaɗan-kaɗan ta dalilin wasu ɗabi'u na matasa. Unguwani da ƙwaya, zama cikin maye, yana cikin abin da ka sa sayo matasa da dama suna sa kansu cikin halin da sai su sa a ɓata zaman lahiya. da kwanakin bayan la ban gaya mai martaba ba, amma akwai wani malami mazamnin gingimi da ya kawo muna ko ke ce mana ran sallah kamar ran sahiyar sallah ya ce yare ɗiya mata ƙanƙana ba su da hujja su aike su su ratsa kasuwa su ta waccan bangare na yin saboda cikin kasuwa akwai yare masu shan kwaya waɗanda ka tare su suna ba su kashi suna tsage musu tuwayi to kun ga wannan abin ko in muna jin shi muna bari to ina za a jama'a wannan bai dace ba kinan wannan abin ya kamata mu yaƙe shi shugaban unguwar kanamburi ya ja hankalin kowane bangare wato dangane da nauyin da ya rataya a wuyansa inda ya kira ga matasa da hukumomin barki da cewa ya kamata a ɗauki matakai ba tare da lokaci ba domin dakile wannan mugun wato mugun ɗabi'a da ta matasa sai mu saurari abba kaka grema To mashayin kuma ana kwaya kara ya shashi mai kawowa fa zai hana shi masu tallan magunguna na cikin gari duk ne su ne suna kawowa a sama yana da paracetamol yana da maganin zafi a kasa akwai wani a ciki in ka bude gidan paracetamol kana samun tiramol a cikin gidan paracetamol polisai menene ne aikin su yara fale fale na tarawa karfe goma yaro kofar gida uban shi suna tare da yara talatin ashirin suna dafan shayi su cikin nan akwai wani abu bai saba ya hana shi kilinuwa dubu ɗari wato ɗari biyu da ashirin da tara da na tramadol da karamar bindiga pistole guda da kuma wato harsasai takwas a ciki da salula guda turayya waɗannan su ne kayayyakin da jami'an 'yan sanda suka kama a shigowar garin arlit a ɓangaren kudu maso yamma da garin hukumomin garin sun ziyarci ma'aikatar 'yan sandar domin jinjina musu Gungu Muhammad Dantani ya nemi ƙarin bayani wato daga Prefan Arlit na fana Mayaldu ta wayar a tarho. Eh, eh, jama'an tsaro ne da suke bisa aiki a bangaren gefen birnin wajen yankin Taslim, inda suka ga shigowar wata mota a cikin birnin kira Toyota Pickup, inda bayan da suka tsayar da mai motar domin bincike sai suka ga wani kwali a bayan motar. Da suka buɗe sai suka tarar da ƙwayoyi ne a cikin kwalin, inda nan take suka tafi da motar a ofishin jama'an tsaro. A can ne da suka yi bincike su. suka samu ƙaramar bindiga a hannun direban motar da harsasai takwas da wayar turayya da kuma ɗaruruwan miyagun ƙwayoyi. Mutanen da abin ya shafa an tsare su a ofishin jami'an tsaro na alli domin bincike a kan su tare da gurfanar da su a gaban shari'a. Ministan albarkatun ruwa da tsaftace muhalli tare da rakiyar babban daraktan kamfanin Spain mai kula da albarkatun ruwan sha sun gudanar da wata ziyara a garin Agadas daga 24 zuwa 25 na watan Juye da muke ciki. Makasudin wannan ziyara shine sanin yanayin matsalar ruwan sha mai tsafta a garin na Agadas. Minista Barmu Salifu ya kira taron raskuna a ƙarshen ziyarar ga kuma bayanin da wato ya yi. lalle sai mu ce yau alhamdulillahi kuma duk wanda a cikin garin agasa yau ya san da ba kamar jiya ba an yi abubuwa da dama waɗanda suka sa wasu matsaloli an samu an ciwo kansu wasu kuma ba a cukansu kansu ba kuma mun ɗauki alkawalin da nan zuwa lokaci mai zuwa wannan matsaloli in Allah ya yarda za mu samu mu ciwo kansu in kuka diba jiya da mai ce mun je can cikin wata anguwa wadda ta hi nisa da tsakiya agadis mun je mun diba hanhun da annan akwai ruwa to wuraren nan ana cewa in da akwai ruwa cikin waɗannan wurare an tabbata da agadis ba matsalar ruwa ita ita ce shaida babu matsala muka tashi muka tahi kerbubu muka zo muka diba inda ruwan suke hitowa mun gani abin da an ka gyara da wanda ba a gyara ba da muka dawo daga can muka biyo garin kerbu kamar yadda aka faɗi kwanaki akwai waɗanda ke hoshe ciyuka dan saboda su samu ruwan da za su su ba bisa shi kowa ya gani abu kamar tabki shi na nan ruwa suna ta gudu tsakar daji to shine muka sha hankulansu mun ce musu wannan bai da kyau da Allah da annabi in ma sun ga ciwo ya hoshe ya kamata su zo su haɗi a gyara Ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a wasu angonni ya mai a makon da ya gabata ta ƙara wa jami'an kula da tsabtace birnin hanzarin gudanar da aikinsu tun wani lokaci suke ta ƙoƙarin tsabtace birnin. Daraktan wannan sashe a ma'aikatar magajin gari Garba Musa ya yi wa Balkisa Hamidu ƙarin haske. Bayan fitowar shugaban ƙasa a yayin gudanar da rangadinsa, ma'aikatan da suke kula da tsabtacewa da kuma kula da dukkan abubuwan da suke tafiya a cikin birni ya mai su sha da daɗi ba. Don haka ne idan kuka duba ko ina a cikin birnin ya mai ana gudanar da ayyuka daban-daban na tsabtace birnin. Gagarumin aiki ne ya son magudanar ruwa da shara. Za mu yi iya ƙoƙarinmu na ganin cewa nan da 'yan kwanaki Yamai ta karɓi sunanta mai sabon madubi abin haskawa. Tsari ne da dama ya daɗe. Za mu iya ƙoƙarin mu na tuntuɓar dukkanin ofishin magajin nan gari biyar domin ganin cewa dukkanin wuraren da akwai shara an kwashe ta. Ko ya kasance shara ce ko kuma datti da ke toshe magudanar ruwa. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau. ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Ayyukan tsabtace birnin Doso da aka kaddamar a ranar 25 ga watan Juye na ci gaba da gudana. Wannan shiri na cikin tsarin shirye-shiryen sallar samun incin kai ta ranar uku ga watan Utu da za a gudanar a garin na Doso. Ƙungiyoyi da dama na maza da mata ne suka barbazu cikin unguwanni suna gudanar da wannan aiki. Wakilinmu Dauda Hassan ya kasance tare da rukunin jama'a na Rampuwan Justice ya haɗa muna rahoto. Muntar Muhammadu na dauke da fassara. ハハハ <laughs> Maza da mata ba kama hannun yaro rike da tsintsiya da abin kwasar shara, inda suka lashe takobin share hanyoyin kwalta domin fitar da dauɗa da kuma ƙasar da ta toshe hanyoyin. Da'irar birnin Doso za ta kasance a tsaftace kafin sallar uku ga watan Agusta, kamar yadda Malam Bana yake shaidawa. E to muna ga shara dai ne don saboda wannan sallah da za a yi ta Throughout a nan cikin garin Doso, kuma muna son garin Doso ya zamo tsatsab baki da za su zakwa a gani garin ya yi tsaf da kyau kuma muna son dukkanin mata in sun koma gidansu su share anguwannin su da gidajensu haka zalika da dukkanin hilin gidaje dukkanin doso ta zamo tsafka a ramuna. A zaune take a cikin inuwa da duka alamu ta gaji Maryama mai kimanin shekaru arba'in tsintsiyarta a ƙasa kusa gare ta tana bibiyar sauran matan da suke shara a cewarta ya kamata a ci gaba da waɗannan ayyuka ko bayan sallar uku ga watan Augusta. Shara tsafta ce take bayanta, ita kuma tsabta tana tare ne da lafiya, saboda kowa ya san dauɗa ba ta da kyau kuma tana haddasa cututtuka iri-iri. Allah ya kare kowa da cututtuka. Tun karfe takwas ne muka fara sharar har karfe goma sha biyu. Yau gashi ko mun dawo sai rana ta yi zafi sannan za mu koma gida. Wannan ayyukan na share-share tsaye domin tsabtace birnin Doso zai kawo ƙarshe ne ranar Lahadi 30 ga watan Juye kafin sallar uku ga watan Agusta da za a gudanar a jihar Doso a wannan shekara. Marla masu tare karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan burku da gungun Muhammad Dantani ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.